du'a'u ta'ziya addu'ar ta'ziya a larabci ta'ziya ake cewa a hausa kuma ta'ziya an gani a larabci mai ta'ziya kar wani ya zo karanta a larabci ce ta'ziya a ta'ziya to. me a taziya a taziya daga al'aza'u ne me al'aza'u a sabar cewa mutum ya guri bawa mutum haƙuri shine a taziya kamar ka ce at-tasabbur mutum ya zama mai juriya da haƙuri ya daure ya cije akan wata masifa da same shi a gaya masa kalmomin da za su sauƙaƙa masa baƙin ciki shine ta'aziya to ga addu'ar da aka tanadar ka yi wa ɗan uwanka musulmi na ta'aziyya ba wanda ba mai ta'aziyya dole a duniya sai wani naka ya mutu in danginka na jini bai mutu ba ai dan uwanka musulmi ya mutu in ma ba dan uwanka musulmi bane to makocinka arne ya mutu wataƙila sai a ce ka yi haƙuri don rasa makoci ko yawa saboda kafiri ba a cewa Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa Allah ya hana in dai mutum ya mutu ba musulunci ba eh sai dai ka bar shi aka ce to sannun ku fa eh ce sorry fa eh ayi haƙuri fa dama haka rayuwa take ka kiyaye in ka je ta'aziyar ana yi musu ta'aziya ko da ba musulmi za ka yi ta'ziya dan me ta'ziya ba shi hakuri da juriya ko in mu na musulunci ne da cewa Allah ya fi masa Allah masa abin to idan ka je sai ka kiyaye sannu fa kai sannu kai sannun mu fa kai an yi rashi kam kai sorry eh sorry sorry me yasa aka ce ba sai mai addu'a ba wato ubangiji da ya ba da doka wa dan adam ya ce abin da yake so kowane mutum ya zama musulmi alalakalli ka zama kana kalmar shahada rahamarsa ta sa ya shigar da wanda bai taba yin komai ba aljanna amma dan ya yi kalmar shahada to abin da kawai ake da bukatar mutum a matsayinka na mutum ai duk irin mu dirin mu daya idan mu guda biyu kafan mu guda biyu mutane ne mu su ma mutane ne su amma mu mun yadda da Allah mu mun yadda muna da mahalicin mu kuma mu mun ce wannan mahalicin namu shine zai ba mu doka mu bi mu masa bauta ko su kuma su ba su yadda ba su wannan duk wanda ya mutu akan wannan bai cancanci ai mai addu'a ba hatta annabi ibrahim ai ya neman kokarin neman wa mahaifin shi gafara Allah hana yi wa kana sifaru ibrahim li abihi illa an mu'idatin wa ada iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu ba a neman gafara wa mushriki saboda bai kalmar shahada ba in yayi kalmar shahada yana da hakkin a yi masa addu'a amma tun da ku bi zama musulmi ba to ku ba za yi ma addu'a ba kuma an yi ma ba ta da amfani duk wanda tsotsayi ya sa ya mutu yana arni to wannan kuma shikin garanti wannan dan wutar jahannama ne alkawarin Allah ne haka annabi ya faɗa amma duk wanda ya mutu yana kalmar shahada to baka da hujjar da zaka ce dan jahannama ne in dai ya mutu da kalmar shahadar nan ba warware ta yi ba kafin ya mutu ba wannan kuma lamarin sai ga Allah inna lillahi ma وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب abin da ake gaya wato wanda dan uwansa aka yi masa mutuwa sai ka ce mai to wani sai haƙuri na Allah ne abin da ya karba walahu ma a'ta kuma na Allah ne abin da ya bayar wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kuma kowane abu da ka sani a wajen Allah yana da ajali ambatacce sananne faltasbir wani ayi haƙuri waltahtasib wani ka nemi lada a wajen Allah dangane da haƙurin nan da kai kaka nuna damuwarka da har zai kai ka fada ga fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan riwayar usama Ibnu zaid ne Allah kara masa yadda yace mun kasance a wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sai ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi ɗin ta aiko cewa a gaya wa manzon Allah ya je gidanta da Allah da gaggawa tana son ganinsa cewa wani yaro na ta bayi da lafiya gashi nan dab da mutuwa shikenan aka zo a gaya manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai ce ka je ka ce mata ta yi haƙuri ina zuwa ana ta jiran annabi ya zo bai zo ba dai wasu abubuwan sun tsayar da shi sai aka sake aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan ya ta annabi ta aiko masa cewa dan Allah ya manzo Allah ka zo ta yi masa magiya cewa da Allah ya zo to da ya ga an yi rantsuwa an tsananta sai ya haƙura da duk abin da yake yi sai tashi ya miƙe da shi da sa'ad ibn ubada da mu'az ibn jabal so kama hanya suka tafi yana zuwa sai aka ɗauko yaro aka miƙo masa shi a lokacin ransa yana ta kaɗawa yaron kamar zai irin shekar mutuwa ɗin annabi yana gani yadda yaron ne yake cikin malam sai ya fashe da kuka sai hawaye ya zubo masa saboda tausayi irin yadda ya ga yaron ya judu bi nafsihi yana shan wahala gashi kuma bai mutu ba fa idan ainahu tazrifani ko tadma'ani sai gashi idan annabi sallallahu alaihi wa yana zubar da hawaye sai shi sa'ad ibn ubada ɗaya daga cikin aljanna ashratul mashhur lahum bil janna sai ce ya Allah hadda da kai kuma ya rasulullahi ma hada ya rasulullah ya manzan Allah me wannan me wannan sai manzan Allah ce hadhihi rahmatun ja'alaha Allah fi qalbi ibadihi wannan farahama ce wannan fa jin kai ne da Allah ya sanya a cikin zukatan bayinsa kuma wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi ruhama Allah yana jin kayin masu tausayi ne a cikin bayinsa duk wanda baya da jin kai duk wanda baya da tausayi to Allah bai zai ji kanshi ba wannan ya ta annabi ita ce Zainab bint rasulillah. Zainab yar gidan annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama kamar yadda riwaya ta zo shikenan yaro dai ya cika shine annabi yake inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma sai ai hakuri sai ai juriya sai a daure sannan yana daga cikin addu'ar da ake wa wanda ta'ziya kenan wannan jama'a in zaka yi wa mutum ta'aziyya bayan Allah ji kansa Allah masa afu Allah ya yafe masa yana da kyau inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal ta'tasib wannan kalma ya kamata a haddace ta a rinka gaya wa waɗanda aka yi musu mutuwa sannan kuma sai a hada da sauran addu'o'i kuma azama Allahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika azama Allahu ajraka ya Allah ya girmama ladanka wani Allah ya girmama maka lada kun san lada an ce tunda masifa ta same shi akwai tunanin zai samu lada wa ahsana aza'aka Allah ya kyautata wannan ta'aziyya da ake maka wannan haƙuri da ake baka Allah ubangiji ya sa ya zama mai kyau a gare ka wa ghafara limayyitika kuma Allah ya gafarta wa mamacinka Allah ya yafe wa mamacinka in namiji ne haka in mamace ne haka wannan riwaya Imam Nawawi ya kawo ta a cikin al-azkar um, Imam Nawawi yana da littafin al-azkar Allah ya masa rahama